ba kenan ga na nutse farate ni dal ba allura nake ba ba ba kwaya nake sha ba ba maganin fari nake sha ba ba kuma can din a gam yake ko yanzu aka ce a giriri giriri fatiha gidan mijina za a kai ni ba sai an tsaya an nemi wannan bagaruwa da lemon tsami an hada an wanke ba ai cin gane ne nake nufi dauka ta za a yi kawai a ce a giriri giriri a je a ajje ni gidan mijina saboda tsabi nake kuma jikina ta ko ina ba na jin kunya farace ni a matsa nake ban gama rabar da shi a titi ba ban ba wa yan kuci ku ba mu duk sun karar da shi ba na a ce za a yi magani ai kaza ɗauka ta kawai za a yi a kai ni ai kin gane kin tabo bala'i kin taɓo masifa tun rayuwarki sai na tona miki asiri idan baki fita daga cikin wannan ba bari in gaya miki ba na goyon bayan zalunci ba ke ba wanda ya fiki ya haifan haifan ki in dai azzalimi ne shi sai na mai tatas barantana ke wace ce ke a kayan miya me ce ce ke wallahi dallahi haka nake ajiyar Allah ba allura nake yi ba wallahi ba kwaya nake sha ba sannan can gurin yana nan ba sai na saka bagaruwa ba idan za a yi min aure tafiya kawai za a yi da ni gidan mijina wasu fa wai yanda kuka san kofar ina zan ce muku billahi lazi la ila ila wata in ta wage kudaje ma ba za su bari a kai ki gidan mijin ba sai an yi sati ana treatment dinki saboda wari da kudaje ga faɗi haka dole sai an nemi magani an yi kaza an yi kaza to an gama karar da shi a titi Allah wadaran naka ya lalace tsinanniya dillata ada danna subscribe da ƙararrawa. domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Mun gode! An ɗauko mu an ɗauko mu daga wata uwa duniya ba a ba mu ko abinci ba sannan ɗaki mutum shida shida aka dinga sawa mutum shida shida aka dinga sawa a zaune muka kwana a zaune muka kwana yadda muka yadda muka ga dare haka muka yadda muka ga safa haka muka ga dare wallahi wallahi haƙƙi na ne ba zan taɓa yafewa ba zan taɓa yafewa ba idan aikin mami da mamin da fitar da mami rara fa cewa yayi a fitar da mami mun fitar da mami mun tura sako idan idan jojin din gaskiya za a yi a koma a kalla bidiyo na idan kuma ba na haƙi na ba ba zan taɓa yafewa ba wallahi abdul amat na ƙara allah ya saka maka da alkhairi dan wallahi a challenge ku babu cuta babu cutarwa ban yi ba amma babu babu cuta babu cutarwa Allah ya isa ba zan taba yafewa ba wallahi ba zan taba yafewa ba kuma wayanda suka yi jojin din azzalumai ne ba su yi jojin din gaskiya ba kuma ga ma ba wani joja danna subscribe da kararrawa domin sanar da kai sabbin shirye mu a koda yaushe mun gode kana murna har zai sauka takarawar ba murna Buhari zai sauka ta tagarawar Buhari zai sauka Baba ya kusa sauka Baba ya kusa sauka Baba Buhari ya kusa sauka kuna murna Buhari zai sauka ta tagarawar Buhari zai sauka Baba ya kusa sauka Baba ya kusa sauka Baba Buhari ya kusa sauka Sarafsa ne